ka rufe kamar yar firza? Daga ganin ki alamu ya nuna cewa kina cikin damuwa. Amma dai kuma menene ki kwantar da hankalinki domin na san cewa kin yi iyakacin kokarin ki dangane cewa asiri na yaro. Har yanzu asirin ki a rufe yake. Ban gane asiri na a rufe yake ba. Karfa ki manta, jiya ban kwana a gidan Faruk ba. Sannan kuma ban ba shi dama mun yi waya da shi ba. Kin ga kenan dole akwai matsala, dole sai na je masa da kwakwarar hujja. Hmm. ke dai ki a rufe ki ni kuma nawa yana shirin tonuwa wallahi akwai matsala akwai fa matsala babba fa to ina sauraron ki faɗa min mana muryar alhaji umar fa naji a cikin wayar faruk alhaji umar kuma matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu